وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a takwas ga watan safar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 38 a ƙarƙashin zantuttukan imam shafi'i akan kaddara za mu tashi a faqara ta uku inda malam yake cewa wa akhraj al-lalaka'i an al muzni qal قال قال الشافعي تدري ما qadari alladhi yaqulu inna allaha lam yakhluqu shay'a hatta amila bihi imamun lalaka'i a cikin sharhu usul i'tiqad al-sunnah wal jama'a mujalladi na biyu shafi na 701 ya kawo da isnadi daga imamul muzni ɗalibi daga cikin ɗaliban imam shafi'i shine sahibu sunna yana da littafi a sunna na tauhidi mujalladi guda ɗaya shi yake cewa ƙala shafi'iyu imam shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i ya ce tadiri malkadiri wai shin ya kai imamul muzni ka san me ake nufi da alkadari mutanen da suke da aƙidan ƙadariya sai ya ce alladhi ya ƙulu inna allaha lam ya shai'a hatta amila bihi shi ne duk mutumin da ke cewa allah bai halicci wani abu ba sai da wannan abun ya aiki sannan allah ya halicce shi bi ma'ana lokacin da abin zai faru Allah bai sani ba sai abin ya faru Allah ke sani saboda ikon da suka ba dan adam ya ɗara ikon da aka ba Allah sune ne 'yan ƙadariya to shine imam shafi'i yake gaya wa ɗalibansa wa'annan mutanen me yasa ya faɗe su saboda ya san su wani zai iya tambaya har yanzu akwai irin wa'annan mutanen kuwa eh akwai su a cikinmu saboda kila ba ka fage na ilimi na addini ba za ka sani ba amma idan da kana bibiya a cikin karatuttuka za ka tadda akwai waɗanda suke da irin wannan ƙudiri kuma suna da'awa a kansa sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to imamu shafi'i ya faɗi wannan saboda tun wannan lokacin suna nan kuma har yau ba su gushe suna nan ba saboda su sun kore wa Allah iko kaga idan da za ka duba a ciki akwai wa'anda suka ya wannan akidar sukan ɗaurawa malamansu ko ustazansu ko shehunansu ko da katiransu wata siffa ta ubangiji wanda yake kore kudura ta ubangiji akwai wanda zaka ji yana cewa ranan tashin kiyama idan Allah ya ce wa ahlus sunna su shiga aljanna shi zai tsaya ya ce bai yadda ba kuma Allah zai saurare shi kaga yanzu yana so ya nuna maka mai ikonsa ya ɗara nawa kenan ya ɗara ta Allah ya ce bai yadda ba kuma Allah zai saurare shi kuma a hana shi shiga aljanna kai shi wuta saboda su ne masu tsayawa su tabbatar ko su hana kaga wannan yanki ne na aƙidan ƙadariya wanda bal ya wuce haka ya ɗauki siffar Allah ya ɗaura wa kansa kuma ya kore wa Allah iko wanda a ranar tashin kiyama kamar yadda hadisin imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ibnu maja da imamu bukhari da muslim da imamu ahmad dukka wa'annan kutubu sitta sun rawaito wannan hadisi daga abu huraira hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku amma muhallin shahid a cikin hadithin shine faɗin da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ni da kai ɗin nan ko dukkanmu nan ranar tashin kiyama in bala'i ya yi bala'i kowa zai daga kai ya kalli kowa amma tarau ila ma nahnu fi amma tarau ila ma qad balagna man lana ila rabbina wai ba ku ga halin da muke ciki ba wai ba ku ga irin bala'in da ke shafan mu ba wai waye zai nemo mana ceto zuwa wajen ubangijinmu fa yaqulu li ba'dihim ba'da mutane za su dinga gaya wa juna wannan wannan na faɗi ma wannan wannan na faɗi wa wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulun linadhhab ila abina adam sai mutane su ce to ya kamata mu je mu samu kakanmu annabi adam fayatuna adam sai mutane su zo wa annabi adam fayaquluna ya adam anta abul bashar wa qad khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al mala'ikata fasajadu lak ama tara ila ma nahnu fi ama tara ila ma qad balagna ama tashfa'u lana ila rabbina ya kai annabi adam kai ne kakan ɗan adam Allah ya halicce ka da hannunsa ya busa maka rai daga ruhinsa ya umarci mala'iku suka yi maka sujjada baka ga halin da muke ciki ba ashe ba za ka nemo mana ceto a wajen ubangijinmu ba sai annabi adam ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yadhab ba'dahu mithla shine muhallin shahid din lallai yau Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin fushi irinsa ba kuma bayan wannan ranar tashin ƙiyama bayan wannan lokacin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan fushin ba sai annabi adam ya ce inni akaltu shajara wata ruwaya ya ce inni nuhitu an akli shajara fa'asaituhu ni dinnan annabi adam kenan yake faɗi an hana ni cin wannan itaciyar na saba masa sai annabi adam ya ce nafsi nafsi ruwayan imamu muslim kenan ruwayan imamu bukhari ya zo da shi nafsi nafsi nafsi sau uku ruwayan ashabu sunan tirmidhi nisa'i abu dawud ibn maja suka ce nafsi nafsi nafsi shi ma sau uku ruwayan imam ahmad sai ya ce nafsi nafsi nafsi nafsi sau hudu yau ni ma ta kaina nake yau ni ma ta kaina nake yau ni ta kaina nake annabi adam ke faɗin haka me dalilin saboda Allah ya yi fushin da bai taɓa yin fushi irinsa ba to ta yaya zai je ya fuskanci ubangijinsa bayan Allah ya yi irin wannan fushi saboda haka annabi adam sai ce izhabu ila ghairi ku je ku samu wani na ku je ku samu wani na to annabin Allah ya nemi uzuri saboda yana ganin ya saba wa Allah guda ɗaya kuma wannan saban Allah ya ce ya yafe masa fa asa adamu rabbahu fa gawa thumma tabahu fa taba alaihi wa hada Allah yake cewa annabi adam ya saba wa ubangijinsa ya ketare iyaka saboda Allah ya ce mai kada ya ci wannan itaciyar amma ya ci saboda shedan ya rudar da shi da iyalinsa Allah kuma ya ce sa'an nan Allah ya zaɓe shi ya shiryar da shi kuma ya yafe masa amma duk da haka yana tsoron yadda zai riski ubangiji ya tunkari ubangiji ya mai magana amma ga wani wai yana cewa ba annabin Allah ba ba waliyi ba ina fata an gane sannan ba mala'ika ba sa'annan shi ba ma kowa ba amma ya ce zai tsaya gaban Allah ya ce Allah ban yadda ba kuma Allah ya saurare shi to kaga wannan ka san na farko dai akwai jahilci ko na biyu kuma masu sauraron irin wannan bayanin ya nuna ba su san waye Allah ba dan da sun san Allah wanda ya wannan magana gabaki daya ba za su ƙara tsayawa a gabansa ba to amma tun da yake kowa haja ce zai tallata ta yadda ya ga dama kuma babu tsari na gwamnati a musulunce duk wanda ya ga dama zai kawo abin nan ɗinsa da aƙidarsa gurɓatacciya ya yaɗa wa mutane kuma ya doge a kai ya yi magana a kai bal hasini ma a cewa ai yana da haƙƙi ya yi magana yadda ya ga dama ai akwai haƙƙi na addini Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa wa aurada al-baihaqi an shafi'i haythu qala imam al-baihaqi ya zo da ruwaya daga imam shafi'i ta inda imam shafi'i yake cewa alƙadariyatu allazina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masu aƙidan alƙadariya waɗanda suke korewa Allah iko suke tabbatarwa da dan adam iko sama da ikon Allah na ɗan adam ya ɗan na Ubangiji su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum majusu hadhihi al-umma asalin hadithin yake cewa alkadariyatu majusu hadhihi umma idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tushayyi'uhum yace masu wannan akida haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su yace su ne majusawan al'ummansa majusawa ko su ne masu bautan me wuta sai ce to masu irin wannan aqidan majusawa ne a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza maridu fala ta'uduhum in suka yi rashin lafiya kakku ziyarce su wa idza matu idan suka mutu fala tushayyi'uhum kada ku raka gawarsu inda za a je a binne ta wannan hadisi malam yace akhrajahu abu daud imamu abu daud ya fitar da wannan hadithin kitabu sunna babun fil qadri babun da ke magana akan aqidan qadariyya mujalladi na biyar shafi na 66 haka kuma imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa hadisi namba ta 4691 a ruwayan da Imam al-Bukhari a Abu Da'ud ya fitar amma a ruwayan Imam Hakim ya zo da ita ne a cikin Mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 85 malam yace kilahuma wa'annan dukkan ruwayoyin guda biyu min tariqi Abi Hazim an ibn Umar dukkan su ta hanyar Abu Hazim daga Abdullahi dan Umar dan Khattab qala hakimu hakim imam hakim yace haza hadithun sahihun ala shart ash-shaykhain wannan hadisi ne ingantacce a bisa sharadin imam bukhari da muslim in saha sima'u abi hazim min bin umar wa lam yace idan jin abu hazim ya tabbata cewa abu hazim ya ji wannan bayanin daga bakin abdullahi dan umar dan khattab amma imamul bukhari da muslim ba su rawaito wannan hadisin a cikin sahihinsu ba amma dai abinda malam yake so ya nuna maka a bisa sharaɗin imamul bukhari da muslim wato imamu hakim ya fitar da wannan hadisi sai ce allazina kuluna su wa'annan kadariyan su ne wa'anda suke cewa inna allaha la ya'lamu al-ma'asi hatta takuna lalle Allah baya sanin sabo da ake yi sai in saban ya afku kaga wannan aqidar ita ce masu mazhaban ja'fariya suka dauka me suke cewa wai Allah ya yarda da sahabbai bai san cewa za su kafirce ba saboda haka daga baya sai ya ga sun kafirce sai ya ce ashe haka daman mutanen nan za su yi min to kaga nan ne ake zargin Allah da shi irin wannan aqidan kenan ko Allah bai san abu zai faru ba sai bayan ya faru bayan kaga wannan ya ci karo da hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As hadisin ruwayan Imam Muslim da yake cewa qaddara makadiral maqadir al-khalaiq wa fi riwayatin قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ألا يا تار تار هلتو تنكا فن يهلت السماء دقسا دشيكرا دبو همسن ألا يا تار يودنن a أديدي ونن lokacin da irin wannan zaman da ka yi a daidai wannan masallacin na to saboda haka wanda ma zai yi sabo da ranan da za ka yi saban da mintin da za ka yi saban da wurin da za ka yi saban Allah ya sani kuma ya rubuta shi tun kafin ka zo duniya ai mun karanta hadisin Ubadatu dan Samit hadisin Abu Dawud da Imam Tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam ko manzon Allah ya ce farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alqalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alƙalami rubuta fa qala alqalamu madha aktub ya rab sai alƙalami ya ce me zan rubuta ya Allah fa sai Allah ya ce mai uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama manzo Allah ce fajar qalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alqalami ya dinga rubuta abin da zai faru tun daga wannan lokacin da Allah ya mai umarni har zuwa ranar tashin kiyama to wani kuma ya ce saban da ake yi wa Allah Allah baya sanin za a saba masa sai an saba sannan yake sani Ok yanzu wani daman zai saba mu kaga yanzu an maida Allah mai kenan jahili ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe Allah ba ya san abin da ya halitta ba kuma shine mai tausasawa kuma mai ba da labari akan abin da mutum ya aikata ranar tashin kiyama fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan imamu Ahmad a cikin musnadinsa hadisin Amr bin al-As wanda malaman tauhidi suna kiransa hadithul bitaqa hadithi ne na ID card manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labarin wani mutumi zai zo ranar tashin kiyama gaban Allah tun da yake bai taba aikata alkhairi ba saban Allah ne tutur yayi manzo Allah ce za a fitar masa da file ka san duk za a fitar mai da fayal guda 99 kowane guda ɗaya cikin 99 iya ganinka sai Allah ya tambaye shi wa'annan ayyukan kai ka aikata su sai ce iya e, rab E ya Allah ni na aikata Allah ce mai mala'ikuna sun zalunce ka ba abin da ka aikata ba suka rubuta sai ce a'a ya Allah duk abin da aka rubuta ni na aikata shi sai Allah ya ce to yau kana da alkawari tsakaninmu da kai ba za mu zalunce ka ba sai Allah ya ce a fito mai da bitaka me ake nufi da bitaka shine ID card dinsa imaninsa wato musulmi ne amma baya aikin alkhairi sai dai ya mutu bai taba shirka ba sai mutumin ya ce <laughs> ya Allah me wannan zai yi idan aka kwatanta shi da wannan saban Allah sai Allah ce a auna saban Allah nan guda an fitar mai da fayil guda 99 kowane guda ɗaya a cikin 99 nan iya ƙarshen ganinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ɗauki wannan la ilaha illallah sai a ɗaura ta akan sikeli da mu sikeli guda biyu ne ko to ga na saban Allah sai aka ɗaura wannan la ilaha illallah manzon Allah ce fa tashad bihinna la ilaha illallah sai wannan kalmar la ilaha illallah ta rinjaye duk wannan saban Allah manzon Allah ce sai aka shigar da shi aljanna to kaga ashe duk wani abin da mutum yake yi Allah ya san sa ya'alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san idanuwar da suke mayaudara idan da ke yaudaran kanta sannan kuma da abin da zuciya ta ɓoye Allah ya sani ba tambaya ba ce Allah ya yi wa sahabbai hankalin kowa ya tashi Allah ce wa in tukfu ma fi sudurikum autu buduhu, ko hasibukun bihi Allah in kuka ɓoye abin da ke kirazanku ko kuka bayyana sai Allah ya muku hisabi bi ma'ana duk abin da zuciyarka ta raya maka mai kyau da mara kyau sai Allah ya maka hisabi akwai wanda zai sha duniya ai abin yayi wa sahabbai girma suka ce manzon Allah anya za mu sha sai manzon Allah ce qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir haka manzo Allah ya ce musu sai suka ce sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya soke hukunci sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai face abin da rai za ta iya abin da zuciyarka za ta raya maka mara kyau ranka ba zai iya daukan shi ba saboda haka ba za a kama ka da shi ba sai dai abin da kai furuci da shi ko kai aiki da shi bayan zuciyar ta raya maka kaga kenan an san zuciya na yana tallane a kasuwa ko ya rarubo mai kyau an jima ya rarubo mai mara kyau haka zuciyar take to amma anan su sai suka ce Allah baya sanin ma idan aka saba masa to kaga wannan masu aqidan ja'fariya sun dauke ta kuma shi suke tallata ta a matsayin haja saboda haka shi sa suka ce sabon manzo Allah dukkan su kafare ne banda guda hudu wa'ansu a ciki suka ce banda guda uku Ali bin Abi Talib Miqdad bin Aswad Abu Dharr al sai Salman Faris guda hudun nan sai Alil Bait wa'ansu suka kara suka mai da su goma to sauran duka a wajen su ba musulmai ne kaga wannan akidar ce suka dauka kuma har yanzu ana tallata wannan mummunan akidar da sunan cewa Allah bai san za su mai haka ba wai a ƙarya cewa a yau mu ghadirukum manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi a ranar cewa wai wanda zai zama khalifarsa bayansa Ali bin Abi Talib wai sai sai na abubakar ya kira Umar ya kira Uthman radiyallahu anhu sai ce yanzu haka wannan mutumin zai mana saboda haka bai isa ba idan ya mutu ni zan hau in na mutu kai kuma umar ka hau in ka mutu kuma kai usman ka hau dan Allah mai kwakwalwa idan ya ji wannan magana ya yi kama da mutanen kirki mai faɗin wannan ya yi kama da mutum ne hankali har wannan na da lamunin za ka riga wani mutuwa eh har wani na da lamunin wani zai riga wani mutuwa in kana tunanin girma ne to ai sayyidina Uthman ya girma sayyidina Umar eh sayyidina Uthman ya girma sayyidina Umar amma gashi ya riga shi mutuwa ko ashe kenan ba nan bace tsarin kawai akwai rashin sani ga addinin Allah da kuma majusanci sai aka shigo da shi cikin addini wanda kuma tasirin wannan shine fada a ciki Allah ya shiryar da mu kuma Allah ya tsare mu daga fada irin wannan malam yace wannan bayani ne na Imam al-Baihaqi a cikin Manaqib shafii mujalladi na farko shafi na 413 yace wa akhraj al-Baihaqi an ar-Rabi' bin Sulaiman an shafii annahu kana yakrahu as-salata khalf al Imam al ya fitar da isnadi ingantacce a cikin manaqib shafi'i mujalladin farko shafi na 413 daga ar-rabi'u bin sulaiman dalibi daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu shafi'i wanda suka tallata ilimin imamu shafi'i a duniya annahu kana yakrahu salata imamu shafi'i yana ganin haramcin yin sallah khalfal qadari bayan mutumin da ke da irin wannan akida saboda ya fita daga ina kenan ya fita daga musulunci saboda ya kore wa Allah iko ya tabbatarwa da dan adam iko mutumin da ya kora ya kore wa Allah ikonsa ya tabbatarwa da dan adam ikon da ya dara na ubangiji kaga ya maida mutum me kenan ya ba mutum siffar Allah ya ba Allah siffan wa mutum kuma duk wanda ya wannan kafirci ne sai dai idan mutum ya yi shi a bisa ne a bisa kuskure nan ne yake da uzuri kamar yadda manzo Allah ya bada labarin wani mutumi hadisin Imam al-Bukhari da Muslim ce, Allah idan ni da kai muka yi sabawa Allah muka tuba Allah na farin ciki da tubanmu fiye da ɗaya daga cikinmu mutum ne yana cikin daji yana cikin sahara yana tare da raƙuminsa a kan raƙumin akwai abinci akwai abin shansa yana zaune sai raƙumin ya gudu ba abinci ba ruwa a tsakiyar sahara sai me kenan zaka dinga tunanin sai mutuwa ya ce ya nemi raƙumin ya ya neme shi ya rasa sai ya zo ya samu wata itaciya sai ya zauna ƙarƙashin inuwar wannan itaciyar ya shingide yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi ba abinci ba ruwa kuma a sahara kuma saharan ba wai baka yi nisa ba a'a tsakiyar sahara sai ya ce to wannan mutumin ya zauna yana kwance yana ɗan jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi yana buɗe ido sai ga raƙumin a gabansa to wani irin farin ciki wannan mutumin zai yi manzo Allah ce fa akhadha bi khitamiha sai ya riki akalan raƙumin wa qala min shiddatil farh sai ya ce saboda tsananin farin cikin da ya shiga Allahumma anta abdi ana rabbuk ya Allah kaine bawa na? ni ne ubangijin ka? sai manzo Allah ce akhta'a min shiddatil farh yayi kuskure saboda tsananin farin cikin da yake ciki to maza Allah ya ce Allah ya fi irin wannan mutumin farin ciki in ka tuba daga saban Allah me kenan Allah ke so gare ka yawan me yawan tuba yawan tuba ka zo gare shi Allah na san me tuba zuwa gare sa shi sa Ghamidiyya radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka jefe ta bayan ta yi zina ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce na cancanci haddi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi da ita waliyinta ya tafi da ita har sai ta sauka daga cikinta ta zo da yaron manzan Allah ya ce a mai da ita ta shayar da yaron aka zo da ita ga yaron yana dan cin dan burabis dan dan biredi a hannunsa dan gurasa a hannunsa haka kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta. aka jefe ta har wayansu daga cikin sahabbai suka ɗan yi kalamai a kanta sai manzo Allah ya ce faqad tabat taubatan wannan matar ta yi wani irin tuba law qusimat da za a raba wannan tubar da ta yi la wasi'at saba'ina rijalan bil madinati da ya wadatar da mutane saba'in a cikin ku su shiga aljanna kaga saboda me ta zo ga Allah tana ne tuba Allah yana son me me yawan tuba shi yasa daga cikin in kana so Allah ya soka to ka yawaita tuba Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabina sai ce me wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma masu yawan tsarkake kawo kansu yawan tuba to Allah na son mutum haka to amma su sun ce Allah ma bai san kayi laifi ba sai lokacin da za ka yi laifin sai ka gama aikata sannan Allah ke sani kaga anan an siffanta Allah da jahilci kaga ya wa maratib na alqadr ko akwai al'ilmu almunafi lil jahal cewa ka yadda cewa Allah na da ilimi wanda ya kore jahilci daidai da dugon kwayan zarra jahilci bai taba daga ilimin Allah ba amma duk wani makaluki mutum ko aljani ko mala'ika sai da jahilci ya shuɗe a iliminsa ɗan adam Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah kaga kenan me mutum ya zo duniya bai da me bai da ilimi to mala'ika fa mala'iku su ma jahilci ya taba shuɗewa a iliminsu lokacin da suke tattaunawa tsakaninsu da juna lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai suka ce a ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu hamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun sai me wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum عن الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين مسكتي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كاجي محل شاهد كينا الله سيدي cire musu ilimin ya ce ba mu sunan wa'annan abu suka ce ba mu sani ba ya Allah sarki ya tabbata gare ka kaga Allah sai da ya ɗanɗana musu rashin sani ko sa'annan sauran abubuwan gabaki ɗaya kaga daman ba a magana daman mutum aljani dabba a mala'ika to kaga kowanne daga ciki ya shuɗe bai sai da jahilci ya shuɗe a iliminsa kafin ya sani amma ubangiji daidai da ƙwayan zarra Allah jahilci bai taɓa daga a iliminsa ba shi sa imamu ash-shafi'i yake cewa wa yara maddal ba'udi janahaha Allah yana kallon fuffiken sauro idan ya kada fi zulmatin lailil bahimil alyali a cikin dukkan duhun dare idan sauro ya kada fuffikensa Allah na kallo wa yara manati'u ruqiha fi nahriha Allah yana kallon kwakwalwan da ke gudana a wuyar sauro wal mukha fi na hali. kai hatta kwakwalwar da ke kan kashin tururuwa Allah na kallon kai kaga yanzu nan ce tururuwa na da kashi ma sai baka kana mamaki ko to yace to a kwakwalwar da ke kan tururuwa Allah yana kallonsa. sa kaga me la takfa alaihi khafiya babu wani abin da ke ɓoyuwa ga Allah babu abin da ke boyuwa ga Allah to kaga anan su ko sun kwatanta ubangiji da jahilci Allah kuwa ya fi ƙarfi a kwatanta shi da wannan sifa saboda haka duk mutumin da kaga ya kwatanta ubangiji da irin wannan sifa imamu shafi'i yana baka ka'ida akan cewa wannan mutumin yana fita daga addinin musulunci saboda ya siffanta Allah da siffa na dan adam Allah kuma ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu wani abu da ya kama da Allah shi as-sami'u mai cikakken ji ne al-basiru kuma mai gani cikakken gani saboda haka Allah ce hal ta'lamu lahu samiya wai shin ka taba ganin takwara na Allah eh takwaran Allah a ce wannan takwara ne ga ubangiji walam yakul lahu kufuwan ahad ba yi da tamka a gare sa ko kini a gare sa wai za a ce yau ga wani mutumi yana irin aikin da Allah ke yi akwai shi shi sa lokacin da wannan sarkin yake dagawa mai girman kai ya ce wa annabi Ibrahim ana uhyi wa umitu ni dan nan ina kashewa ina rayawa ka san me yayi kiran mutane biyu yayi sai ya dauki takobi sai sari daya sai ciwo daya tafi ahyaitu hadha wa amattu hadha wancan na kashe shi wancan na raya shi sai annabi ibrahim ya ce fa inna allah ya'ti bi shamsi min al-mashriqi ati biha min al-maghribi to ni na san allah yana zuwa da rana ne ta gabas kai ka kawo naka ta yamma fa buhita alladhi kafar <laughs> to babu azza zai yu ba zai yu ba saboda wannan sifa ce ta Allah kadai shine wanda yake da iko yake da ilimi babu wani abin da ya koyu gare shi a sama ko ƙasa duk inda mutum ya ɓoye shi sa malaman tarihi suna ba da labari kissa ce dangane da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Sulaiman yana majalisi yana karantar da ɗalibansa sai suna tsaye kawai sai suka ga wani mutumin ya shigo yana shigowa da ya shigo sai ga wani mutum ya irin sai ya tsaye na kallon mutumin sai wannan mutumin ya tambaya annabi suleiman wannan mutumin da ya kura mun ido yana mamaki waye sai annabi suleiman ya ce mala'ikan mutuwa ya eh, ce mala'ikan mutuwa <laughs> sai ce ba na aran iska ta ɗauke ni ta kai ni indiya aksa kenan ko mafi nisa shi kenan sai aka ɗauke shi wuf sai indiya yana zuwa indiya sai ga mala'ikan nan sai zari ransa sai ya dawo majalisar annabi suleiman sai yake ce masa sai annabi suleiman yake tambayansa sai ce me ya faru da wancan bawa sai ce ubangiji na ya umarci ni in je lokaci kaza in karɓi ransa a indiya ni kuma na shigo nan lokaci da yi ba sai na gan shi a nan shine nake mamaki kaga wannan karo ba ya ci karo da maganan kadariya da suke cewa Allah baya sanin abin da ke faruwa ko kaga shi mala'ika ne kaga bai san komai ba kenan ko Allah ya ce ya je waje kaza shi kuma da yazo sai ya ga mutumin fada aka ce ya je India ya je karɓar kuma gashi nan anan shi kuma lokacin da aka ba shi bai yi ba yana jiran ikon Allah sai kuwa ga ikon Allah ko sai ya arime iska ta ɗauke shi zuwa ina India yana zuwa sai lokaci yi kuma sai mala'ika ya zo ya ta kaga babu abin da ya boyi gawa Allah subhanahu wa ta'ala, to kaga anan yana raddi ne ga wannan aƙida? ta kadariya waɗanda suka munata wa ubangijinsu suka siffanta shi da siffa na ɗan adam suka kore mai iko wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi kaga anan inda za a binciki kowa anan idan mutum ya saɓa wa Allah a kafin ka saba wa Allah ka san za ka yi saban ko baka sani ba ka sani mana zuciyarka ta raya maka haka ne ko baka ba ai sai da zuciyarka ta raya maka kafin gabanka suka aikata haka ne to in kai a matsayinka na dan adam wanda an yi ka ne kafin ka yi abu ka sani to ina ga wanda ya yi ka shine za a ce wannan abun ya koyi gare sa ina fata an gane misalin su sun ce sai abin ya faru Allah ke sani cewa za ka saba mai kai kuma da waye ya yi ka Allah ne ya yi ka kai da za ka yi saban kasan san za ka saba wa Allah saboda zuciyarka ta raya maka shaidan ya raya maka wannan abin wa id qala shaytanu lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin shedan zai zo wa dan adam ya sa wasu wasi ya ce zo kai kaza a lokacin da za ka yi saban Allah sai shedan ya gudu ya ce inni akhafu Allah rabbar alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talikai ba zan iya kallon wannan saban ba amma da za a tambaye ka sai ka ce aikin wa aikin shedan kuma shedan baya nan ma lokacin da kake wannan saban ya gudu ya raya maka ne kawai wasu wasi ya jefa maka sai ka je ka aikata amma kafin ka aikata ai zuciyarka in kana da imani zai fara maka kaikayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku sai su fara sa maka shakka kakkai wannan abu sai dan kuma sai ce me kai kaji kenan nafsul lawama da nafsul mutma'inna kenan nafsul lawama da nafsul ammaratun bisu kakkai mala'iku na ce maka yi wannan aikin shi kuma shi ɗaya ce ka yi mana za ka tuba zai raya maka ka zo ka yi ai za ka tuba suna kakka yi kaga wazi'ul imani yana janka kakka yi to wanda ya rinjaye wani sai ka ga idan zuciyarka ya samu rukuni a kan sabon Allah sai ka yi kana yi kuma sai ka dawo kuma kana nadama wanda ke nadama to damar yana da imani a zuciyarsa shi sa manzo Allah ce wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita an yattali alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi kuma ba ka so mutane su ganka kana aikata shi gashi laifi ne amma kafin ka aikata kana waige kada wani ya ganka saban Allah ne ba ka so wani ya ganka kaga shedan ne yake raya maka wannan kuma sai ka to in a matsayinka na halitta na ubangiji za ka iya gane cewa abu kaza laifi ne kafin ka aikata shi kuma har ka aikata shi to ina ga wanda ya yi ka famin min babu aula tun kafin ka yi ya san za ka yi ko ba za ka yi ba ina fata an gane wannan shi ne, a nan gaban ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi akan kan fil iman insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik